حب الصحابة والقرابة سنة ألقى بها ربي إذا أحياني حب الصحابة والقرابة سنة ألقى بها ربي إذا أحياني الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأنا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yabo da godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya haɗa mu a wannan yammaci na lahadi tara ga watan safar shekara ta 1435 bayan hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda kuma ne 22 ga watan 12 a shekara ta 2013 a lissafin milaniya. a ci gaba da karatunmu na littafin muktasar minhajji sunan bawiya na shekul islam ibn taimiyya za mu tashi yau a darasinmu na 64 insha Allah ta'ala kuma a sabon fasali makon da ya gabata mun yi magana akan ko mun karanta inda malam ibn taimiyya ya ambata mana tuhumar da ibn al-mutahhar al-hilli yake wa ahli sunna cewa ba su takaice imamai a cikin wani adadi ayyananne ba to mun ji amsa akan wannan mas'ala duk da dai shi ma a takaice ne za ta sake dawo mana insha Allahu la'alla za mu sake ishara zuwa ga wasu abubuwan na rashin tabbatar a takaita a imma a gun a guda goma sha biyu duka wani sabon abu ne a su a imman kansu ba su san da wannan lafazin ba wani abu ne da aka kirkire shi daga baya a sabon fasalin da za mu tashi shine fi kaifiyatin iqadil bai'ati ta tajibu biha at-ta'a wato yaya ake kulla bai'a wadda take wajibi a yi da'a saboda ita ma'ana bai'ad da in an ce bai'a shine sallamawa da miƙa wuya ga shugaba a yadda da cewa shine shugaba a yi masa baya to nan ba shi ragamar shugabanci abinda a zamanin su kuke cewa mandate a ba shi ya zama shine shugaba to wace irin bai'a ce wadda take wajibi idan an yi ta to wajibi sai an yi da'a ga shugaba yaya ake yin ta shine abinda za mu tattauna a wannan fasali ko mana ce miya zai gaya mana yace wa amma qawluhu anhu amma faɗinsa shiwa ibn al-mutahhar al-hilli anhum ai an ahli sunnati yana magana akan ahli sunna domin yana shine ke hikayar aqidar ahli sunna yana cewa ai kuskuren ahli sunna shine su agun imamai ba su sa adadi ayyananne ba to kuma sannan wata sabuwar maganar shine wai suna cewa su ahli sunna in ji shi kullu man baya a ƙurashiyan in aqadat imamatuhu wajabat ta'atuhu ala jami'il khalqi wa duk wanda yayi mubaya'a ga wani baƙuraishe in dai baƙuraishe ne aka yi masa mubaya'a kuma a shugabancinsa ya kullu to abin nan kai shugabancinsa ya kullu shine in aqadat imamatuhu in dai an yi mubaya'a ga wani baƙuraishe to shikenan an samu imami sannan kuma ya ce wa wajabat tuhu kuma da'a gare shi ta wajaba nan abubuwa biyu kenan aka samu tabbatar ya zama imami in dai har shi ne aka samu wani ko mutum ɗaya ne in yi masa mubaya'a to sauran wajibi su masu bi kuma wajibi ne a yi masa da'a ala jami'il khalqi wai wajibi ne dukkan halitta su masu yi masa da'a idza kana mastura hali in ya kasance ma halinsa ma ba a san waye shi ba ina asalinsa yake yaya alakarsa da Allah mai takawa ne mara takawa ne wai duk ba ruwan ahlus sunna da wannan kawai inda imami an samu wani mai masa mubaya'a to wajibi a yi masa daya wannan fa duk shi ibnul mutahhar al-hilli ne yake hakaitowa a matsayin wannan ita ce aqidar ahlus sunna inda kuna fahimta sai ce wa in kana ala ghayatin min al-fisqi wal kufri wan nifaqi ko da shi wannan mutumin ba mai zaben ba shi wanda aka zaben wanda aka yi mubayar imamin da wajibi a yi masa daɗin koda ya kasance ya kai matuka wajen fasikanci da kafirci da munafinci wai ahli sunna sun yadda wajibi ne a yi masa da'a to sai malam ibn taymiya ce fa jawabuhu a nan min wujuhin ce za a ba da ita ta bangare daban-daban min ha daga cikin fuskokin ma'ana ta farko anna hadha laisa min qawli ahli sunnati wal jama'a na farko wannan abin da ka faɗa ba shine ra'ayin ahli sunna wal jama'a ba وليس مذهبهم أنه mujarradi مبايعة واحد قرشي ko ya zama wahidin ƙurashiyan idan an ɗauki mubaya'a mubaya'atu wahidin ya zama min babi idafati almasdar ila fa'ilihi fa ya ta'adda ila maf'ulihi sai ya zama qurashiyyan ya zama mansubi nan kuma ya sa shi sifa ce qurashiyyin sifa ga wahidin duk zai iya daukar wancan da wancan amma dai a nuskar da take gaban mu haka ya sa da idafa to mu koma da maganar larabci ya ce wa laisa madhhabuhum ko wa laisa madhhabahum duk zai yi ba mazhabar su bace annahu bi mujarradi mubaya'ati wahidin qurashiyyin daga an yi mubaya'ar ga wani mutum ɗaya ba quraishi ko kuma in mun ɗauki wancan karatun mubaya'ati wahidin qurashiyyan ya zama ana ba mazhabar su bace daga mutum ɗaya yi mubaya'a ga wani ba quraishi kun gane larabci yawwa tan'aqidu bai'atuhu sai ya zama shikenan an sallama a shugabancinsa da wato zamansa imami ya kullu kenan ba haka ba ne. sai ce wa yajibu ala jami'in nasi ta'atuhu kuma ya zama cewa wajibi ne wai jama'ar mutane baki daya dukkan mutane su masa da'a wannan ba haka yake aqidar ahli sunna ba yace wa hadha wannan ra'ayin wa in kana qad qalahu ba'd ahli ahli kalam duk da dai cewa wasu daga cikin ma'abuta ilmil kalami sun faɗe shi wannan ra'ayin cewa ko da mutum ɗaya ne ya yi a ga mutum in dai ba shi ne to wajibi ne a yi masa ɗa'a duk da an sami wannan ƙaulin wasu malaman sun faɗe shi a cikin ahalil kalam su ne ahalil kalam hmm? masu gina harkar aƙida a kan hankali a kan wato magana ta bin ƙa'idojin mantiki da kuma bin dokoki dai na hankali ba maganan nassi ba wannan tun daga mu'tazilawa jahmiya asha'ira maturidiyya da makamanci waɗannan duk su ake ce ma ahlul kalam wanda asalin fikirar su ta aqida an gina ta ne akan wannan abu tare da cewa su ma shi a ahlul kalami ne hatta a bangaren asalin fikirar imamiyya din fikirar a ce wajibi sai an samu imami sun gina ta ne mun sani a ka'idar da suke ce ma ka'idatul lutf ka'idatul lutf kuma an gina ta ne a ƙarƙashin wata ka'idar ta mu'tazilawa wannan ita ma ta mu'tazilawan ce sannan sun gina ta ne a ka'ida wata daban ta mu'tazilawan a ka'idatul tahsini wata taqbih al ne mun sha magana akan wannan a nan dai inda ba ku manta ba wadda suke gina ta asali akan ka'idar hankali ba wai dan nassi ne ya nuna wajibi ai imami imami dai irin wannan da wannan sifofin da zamu zo mu ji a wasu daga cikin abin da zai nuna mana bambancin su da namu mu karasa dai wannan gun zan dawo mana kan wannan to duk da cewa ya ce wasu daga cikin ahalul kalami wanda suke dangana kansu ga sunna sun faɗi wannan mun san kuma kamar yadda na sha gaya mana anan yana daga cikin kurakuran da ko in ce rashin fahimtar da shi'a suke wa sunna sun ɗauka aƙidun nan da suke gani a cikin littafan irinsu a sha'ira maturidiyya ko mu'tazilawa su ne aƙidun ahalis sunna wani yana daga cikin kurakuran da shi a suke yi a ko don rashin saninsu ga sunnar ba zan ce da gangan suka zaɓi wannan ba da sun san wancan ɗin ko da yake shi ma kuma ba haka bane a ce gaba ɗaya ba su sani ba wasu daga cikinsu sun sani wasu ba su sani ba amma mafi yawansu rududin da suke ko maganganun da suke ɗaukowa daga littafan ahalul kalamin nan musamman a sha'ira shi suke ɗauka a matsayin shi ne maganar ahalus sunna bal akwai wuraren da in suka ce ahalus sunna masu suna nufin a sha'ira duk da cewa a gurin a sha'iran su suke da'awar su kuma su ne suke wakiltar ahalus sunna wajen aƙidu amma in za a zo a bi magana ta gaskiya in ana zancen aƙida ina aƙidar ahalus sunna take to a tambayi magabata can a baya ana samu aƙidar ahalus sunna ne daga maganganun sahabbai da tabi'ai da malaman musulunci da suka biyo baya irin su imam malik abu hanifa shafi'i ahmad bin hanbal da manya-manyan mutanen da muka karanto sunayensu wasu daga cikin darussa can a baya da suka gabata to waɗannan su ne ahalin sunnan da ƙaulinsu yake wakiltar qur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma duk wanda ya gina aqidarsa akan ka'ida shi ma ta hankali to kar a kawo shi a matsayin yana wakiltar ahlus sunna wajen bayanin aqida aqidar ahlus sunna ita ce abin da ke cikin alqur'ani wanda aka fahimto shi daga alqur'ani abin da ke cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ma gwargwadon yadda malamai suka fahimce suka yi bayani ba yadda wani ya gina ka'idarsa a hankali ba da fatan mun gane wani sai ce falaisa huwa ƙaula ahli sunnati wal jama'a haka wannan magana ba ita ce maganar ahli sunnati wal jama'a ba bal qad qala umar ibn al-khattab umar dan khattabi radiyallahu ta'ala an kun ga inda ibn jami'a tafi in ana zancen aqida ta ahli sunnatu ana tafiya can baya ne ba maganar ahli kalami ba sai kawo mana magana ta umar ce umar dan khattabi ya ce man baya a rajulan duk mutumin da ya je ya yi mubaya'a ga wani mutum bi ghairi mashuratil musulmin ba tare da shawarar musulmi ba fala yubaya'u huwa to shi ba za a yi masa mubaya'a ba walallazi hu shi ma wanda ya yi wa mubaya'ar ba za a yi masa mubaya'a ba ma'ana duka su biyun sai a kyale su don me ta ghirrata an kutala in ba haka ba ko don tsoron a iya kashe su domin abu zai kai idan har ya zama cewa sun raba kan al'umma ba tare da shawarar mutane ba su suka je kamar wani ne kenan ya fito da wani shugaban nasa shi ya kafa shi wanda ya sabawa sauran wato ko kuma al'ummar musulmi in kuwa lamarin musulmi yana tare wuri guda da shugabansu sai aka je aka yi wani mubaya'a mai hukuncin waɗancan shine a kashe su shi ne umar yake ishara zuwa ga wannan cewa don gudun kar a je a auka da wannan ko kuma in ba haka ba suka ki kuwa to sakamakonsu. kisa to Allah sauki to kaga wannan ita ce aqidar ahlus sunna mutum ɗaya kawai yanzu misali muna zaune a al'umma ga shugaba an sani sai kawai wani ya fito ya tsaya a wannan misali bakin titin nan ya tsaya ya daga hannunsa ya tara jama'a ce yau ni ne gwamnan jihar jigawa misali kaga ko dai a ce masa mahaukaci ko ba haka ba in kuma da gaske yake har zai tara mutane makile ya ce yana da makami to za a turo masu yaƙasa kuma a yaƙe shi to kun ga ashe kenan ba ka'idar haka kawai take mutum ɗaya je kafa kansa a matsayin shugaba ba sai ce alhadisu wannan hadisi rawahu al-bukhari wa sayati bi kamalihi insha Allah ta'ala zai zo mana nan gaba za a sake tattauna akan su don haka mai hakuri kansa zamu zo da tsawonsa baki daya da dukan bayanan da suke cikinsa zamu zo mu je akan wannan hadisi alwajihu thani fuska ta biyu ta mai da martani akan wannan magana yace annahum su shi'a la na ta'atal imami fi kulli yana cewa kai su ahlus sunna yana cewa annahum la yujibuna ta'atal imami fi kulli ma ya'muru bihi bal la na ta'atahu illa fi ma tasuhu ta'atuhu ma'ana ibn tamiya ne nan yake magana cewa su ahlus sunna ba sa wajabta ta'ar imami fi kulli ma ya'muru bihi cikin dukkan abin da ya bada umarni da shi duk shugaba ko musulmi din ne ko adali ne to ba wai haka ake barin ra'ayinsa ko umarninsa duk abin da ya ce kawai wajibi abu ba komai ya faɗa kawai in ya ce ku yi kaza kawai sai a je a aikata ba haka bane a aqidar ahlus sunna bal yace la yujibuna ta'atahu illa fi ma tasughu ta'atuhu fihi fi shari'ati sai cikin abin da ya halatta a yi masa da'a a cikinsa a kuma cikin shari'a ba a fita cikin shari'a ma'ana sai abin da yake a cikin abin da Allah subhanahu ta'ala ya ba da umarni fala ma a siya tilla don haka ba sa halatta su ahlus sunna ba sa halatta a yi da'a ga shugaba cikin saban Allah ma'ana in ya ba da umarnin da ya saba wa na ubangiji Allah ya ce a yi kaza a yi abi dama sai wani shugaba ya zo ya ce jama'a duk ku zo ku bu hagu to haramun ne a yi wannan da'a wani ita ce a aqidar ahlus sunna wa in kana imaman adilan ko da shugaba ne adali in ya fita hanya ya zo ya umarni ce kai jama'a ku zo ku rika aikata zina ku yi caca ku sha giya za a yi ba za a yi ba don me don asalin wanda ya halitta wanda ake bautawa Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta waɗannan abubuwan shi kuma wannan shugaba a matsayinsa na shugaba bai isa ya zo ya canza shari'ar Allah ya halatta abin da Allah ya haramta ba in an yi haka to masdarin ɗaukar doka ya canza kenan daga Allah ya koma wani kuma a nazara ta ahli sunna asalin biyayya ga kowa ana yin ta ne idan ta dace da biyayya ga Allah ba haka kawai saboda ƙashin zamansa shugaba ba sai a ce duk abin da ya ce abi a sunna ba haka abin yake ba ai mun san wannan haƙi to sai ce wa idan amarahum bi lahi fa ata'uhu idan ya umarce su da da'ar Allah suka yi masa da'a mithl an ya amurahum bi iqamati salah kamar ya umarce su da su tsaye da sallah yace ya jama'a kowa ya tafi masallaci a tsaye da sallah ya turo 'yan hisba a je kasuwa a kori mutane a ce kowa ya rufe shagon sai tafi masallaci an kira sallah wa ita'i zaka ya sa sa'i ya rika zagayawa ƙauye ƙauye birni birni ana karɓo zakka don a bawa mutane wasidq ya ce ya mutane ku rika yin gaskiya wal ya ce ku a rika yin adalci wal hajj haka nan ya ce a zo a tafi haji da tsari da komai wal jihadi ya ce a fito a yi jihadi fi sabilillahi ya wuce gaba a bishi ya ce fahim fil haƙiƙaci inna ma a to duk inda ya bada wannan umarnin sai mutane suka yi masa da'a kamar wannan irin misalin da aka kawo in suka yi masa da'ar to a hakikanin abin da ya faru shine Allah suka yi wa da'a ba shugaban ba domin me waɗannan abubuwan duka Allah ne ya ce ai to dama aikin shugaba kenan ya ce wa mutane ne ga abin da Allah ya ce ayi ayi ba wai shine zai zo da tasa dokar ko kuma shi ma yana da wani matsayi a na daban a madadin ubangiji ba kun fahimci wannan zancen wannan ina yau sosai ke cewa wal kafiru wal fasiku to kafin mu je nan ina so nuna mana bambanci tsakanin yadda wannan fikirar take in an ce fikira na nufin tunani ko idea da ta shafi imamanci tsakanin ahalin sunna da kuma da shi a suke ganinta kun ji dai abin da malam ibn ya faɗa a nan to wannan ita ce aqidar ahlus sunna na farko shugaba in zancen hukuncin ya ake kafa shi ne to kafa shugaba yana kasancewa da hanyoyi da yawa ibn tamiya zai zo ya gaya mana daga cikinsu akwai wasiya din shugaban da yake nan yanzu ya yi wasiya cewa in ya mutu wane ne shugaba a bayansa wannan hanya ce da ta zo ahalin suna suna da saboda me mu a sunna duk abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya aikata ko sahabban nan sa suka manyan sahabbai ma'ana khalifofin nan su ma suka aikata kamar yadda ya umarce mu mu bi sa mu bi sunnarsu to shi ma ita ma sunna ce don annabi sallallahu alaihi wasallam da ya zo rasuwa bai yi wasiya ba ya yi wasiya ko bai ba hmm? wasiya nassi ya ce wane ne khalifa bayana ya yi bai yi ba amma ya yi isharori alamomi zuwa ga abubakar kat'an ya shugabantar da shi a abubuwa da yawa a harkar haji ya shugabantar da shi ya je ya shugabanci mutane a haji nan a wurin tun da na ambaci wannan ba daidai ba ne mu tsallake ban faɗo ni abu akwai abin da a suke cewa annabi sallallahu alaihi wasallama aika abubakar da ya yi ya je ya wakilce shi a aikin haji ai daga baya an tura ali bin abi talib domin ya je ya warware alkawarin da ke tsakanin manzo Allah sallallahu alaihi da mushrikai kun tuna wannan to su a shi a sai suke daukar cewa bayan annabi ya tura abubakar sallallahu alaihi wasallama an tura abubakar radiyallahu ta'ala an an aika ali ne ya ce masa kai dawo ba kai aka tura ba kai ka dace ba haka suke cewa amma asalin abin da ya faru shi ne su uhud abin da ake ce ma yarjejeniya tsakanin manzo sallallahu alaihi wasallama da wasu al'ummomi to wanda yake warware su wani ne ko shi kashin kansa ko kuma wanda ya aiko ko dai daga cikin ahli baitihi dalilin aika ali kenan a warware wancan ba soke shugabancin abubakar bane domin da hudubar hajin da duk abin da aka yi na jagorancin musulmi a aikin haji abubakar din ne radiyallahu ta'ala har da zuwan aliyu da isar da wancan sako din saboda bayan towar abubakar an saukar da wannan aya cewa babu zancen alkawari tsakanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tsakanin musulmi da kafirai to don haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya tada ali radiyallahu ta'ala anhu je ya isar da wannan sako shikenan wannan dalilin kawai na tsaya na faɗi wannan kenan ya shugabantar da abubakar radiyallahu ta'ala anhu haka wajen sallah har manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu abubakar shi ke yin sallah ga mutane kuma ya faɗa ƙuru wata mata ta zo mun karanta wannan a baya ta tambayi manzon Allah sallallahu alaihi cewa a ina son abu kaza in na dawo in ban same ka bugun waza ne sai ce ki je ki samu abubakar waɗannan duk isharori ne na cewa abubakar radiyallahu ta'ala anhu shine zai zama khalifa bayansa amma takarda a rubuta cewa wane ne zai zama khalifa bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai wannan ko bayani kuru-kuru ya faɗi cewa abubakar ne bai yi ba amma ya yi niyyar a kawo masa takarda ya rubuta wannan abu cewa abubakar shi zai zama khalifa har ya kira aisha ya ce ta kira uwanta abdulrahman sai ya ce ke bari ma je ki kawai wa ya aballahu wal na illa abubakar ai Allah da muminai ma ba za su karɓi kowa ba ba za su amince da kowa ba sai abubakar wannan shine abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya niyya akwai nassi akan wannan ishara din zaka ba maganar har a zo a ce ah, Umar ya hana a kawo takarda da me ba wanda ya gaya maka cewa sunan Ali za a rubuta babu wanda ya isa a duniya tabbatar da wannan magana cewa sunan Ali za a rubuta in wani ya zo ya ce Abubakar za a rubuta baka da dalilin zaka ce ba haka bane amma gaba ɗaya da ba a rubuta ɗin ba wani abu ne haka Allah ya so abin da ya sa na kawo wannan zance daga cikin hanyoyin zaɓar shugaba shine mutane su zaɓi wanda suke so ya zama shugaba kamar yadda aka zaɓi abubakar hanya ce shugaba ya yi wasiya wani a bayansa ya zama shugaba shi ma hanya ce kamar yadda abubakar ya yi wasiya umar ya zama khalifa bayansa a kafa wasu mutane masu hankali da aka yadda da addininsu da darajar su a musulunci su je su yi tunani su zaɓi wani a cikinsu shi ma ita ma hanya ce kamar yadda sayyidina umar yi ya zaɓi mutum shida su je suka zaɓi ɗaya a cikinsu aka zaɓi usman kun fahimci waɗannan duk waɗannan hanyoyin sun tabbata a gun malamai sun ambace su to abin da nake so in faɗa shine su a wurin shi'a suna cewa imamanci ko shi imami ko khalifa a wurinsu mutane ba sa zaɓe mutane ba sa zaɓe haramun ne mutane su zaɓi shugabansu don haka sun ce dole ne allah ne zai nassi a kansa shi kuma an gina wannan a ƙarƙashin wannan ƙa'idar tasu da suke ce ma ƙa'idatul lutfi kun dai san me ake nufi da ƙa'idar lutf hmm? kun santa ko sai an maimaita mun sha magana a kanta a bayan masu liƙewar dai su ne masu liƙewar ina sha'awar kuma kowa ya riƙe ƙa'idatun lutfi da suke cewa suna cewa ai wajibi ne akan allah haka suke cewa ya tausaya wa mutane ya tausasa musu ya sa musu shugaba da zai gudanar da lamarinsu domin hankali bai yadda a ce an bar mutane ba mai gudanar da lamarinsu ba tun da kwa allah mai tausayi ne to ba zai yiwu a ce ya bar mutane bai bar musu shugaba ba don haka ashe in mun gama manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya rasu bai karanto aya daga alkur'ani cewa wani ne khalifa a bayana ba ko kuma shi bai yi nassi a wani wuri ya faɗa ba to lalle ya zama cewa an yi nassin waɗanda suke kula da nassoshin su suka ɓoye amma ba zai yiwu Allah ya ƙi tausayin mutane ya bar su a lalace ba kun wani ai tunani ne na hankali to wannan shine asalin abin da aka gina ka'idar lutfi aka gina maganar imaman ma kwata-kwata akai cewa ai Allah saboda tausayin sa da tausasa wanda yake mutane ba zai bar su babu shugaba da zai gudanar ya shiryar da su ya sa su a hanya ba kun gane wannan don haka sai suka ce ashe lalle Allah shine mai zabar imami to dole ne ko ya zama ya zaɓa in ba a gani ba a cikin nassoshi to masu kula da nassoshin su suka goge kamar da zan zo in ba misali yau akan wannan daga cikin kuma abin da suka yarda da shi har yanzu na wannan maganar imamanci da'ad da ake wa imami da'a ce mutlaka me ma'anar da'a mutlaka ai kun ji mu yanzu a addinin musulunci wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo mana da shi da'a ga shugaba ana yin ta ne cikin da'a ga Allah in ya ba da umarni shi shugaban ai da'a ga abin da Allah ya ce a yi to sai a yi masa da'a domin ya yi umarni ne da abin da Allah ya ce a yi in ya yi umarni da a saba wa Allah to ba za a yi ba kun wannan ashe kenan ana lura da umarnin shugaba in ya ce a yi daidai a yi in ya ce a yi ba daidai ba kar a yi kun ga kenan da'a sami wata iri ce muƙayyada ce ma'ana tana da kaidi ba mutlaka ba ce to a gun shi'a da'a ga imami mutlaka ce in yi umarni ba a bincike ba a cewa me yasa ko me ya ce a yi za'i in ya ce ka shiga wuta sai ka shiga in ya ce ka fada rami sai ka fada in ya ce ka yi tafiya ta kilomita 100 a kafa sai ka tafi ba dama ka saba kun fahimci wannan abun haka wannan shine ka'idar addini yawwa to daga cikinsu kuma har yanzu wajibi ne shi imami ya zama guda ɗaya tak a kowane zamani guda ɗaya ne tak kuma na uku da hudu wajibi kowane lokaci akwai shi wannan duka na ɗauko mana shine daga littafin ibn babawai al-qummi as-saduq anawin ne haka yasa su daga cikin abin da yake cewa dalilin wajibi a sami imami a kowane zamani sai ce saboda Allah ya ce wa iz qala rabbuka lil mala'ikati inni ja'ilun fil ardi khalifa kun san na gaya muku ka'idojin shi'a da dukkan masu bid'a suna bin qur'ani ne su nemo dalili bayan sun kafa dokar bayan aƙidar ta ginu sun gina ta sai a tafi yawo cikin qur'ani a karumo dalilin da zai karfafa wannan da suka lura da lafazin khalifa kawai sai aka ce to gashi har ma suke cewa ya yana da wani unwani shi ibn babawai a cikin littafin kamaluddin yau ban zo mana da shi ba yana nan dai wahalar komai a ce sai mun koma cin zai hana mu kuma tsayawa a littafin mu duk da cewa wannan abubuwan suna da fa'idar su yana cewa ya sa wani unwani al-khalifatu qabla al-khaliqati kun gane ma'ana alkhalifa an samar da khalifa tun kafin ma a halicci kowa da kowa sai kafa dalili da wannan ayar wa iz qala rabbuka lil mala'ikati inni ja'ilun fil ardi khalifa yayin da Allah madaukaki ya ce wa mala'iku zan sanya khalifa a bayan ƙasa khalifa anan me ake nufi shugaba da za a yi wa da'a imami yake nufi to su saboda lafazin Khalifa da Allah ya sa imami aka sa dama da sun rantse ma da Allah dama ita ake nufi amma tunda khalifar ita ma tana zuwa da ma'anar shugabanci da imama sai suka makale wannan kalma ta khalifa wanda da Allah madauki ke nufi anan shine mai mayewa a bayan ƙasa wanda zai rayu a wannan bayan ƙasar a ɗora masa doka a ga me zai aikata kuma a kira shi ranar hisabi a yi masa hisabi shine ma'anar khalifa ba sarauta ake nufi ba to shi dai ya kawo dalilansa nan ya ta munakashi akan wannan mukalle shi to kun ga ashe sai yake cewa tunda Allah ya ce wa iz qala rabbuka sai ce yayi magana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce rabbuka kuma cewa zai sanya khalifa to wannan rabbukan kuma ai rabbin na kowa da kowa ne bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam khitabi ne ga annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ga kowa da kowa don haka khitabin magana ce har da mu mutanen zamanin yanzu kamar Allah ya gaya mana cewa lalle mu ma za a samu na khalifa da watan ayar fa wai aka gaya mana wannan don a kafa dalilin cewa ai tilas ne a kowane zamani akwai imami duk ba don komai ba saboda a rufe wannan kucikar da aka samu a aƙidin a na cewa babu dalilin da ya nuna mana akwai wannan imamin karshe mahadi din babu shi babu shi kuma ba a ma haife shi ba duk tatsuniya ce wannan za mu zo mu ƙara bayani nan gaba a kansa insha Allah to wannan kun ga bambanci tsakanin yadda musulmi masu bin addinin musulunci na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ke cikin alkur'ani wanda kuma annabi sallallahu alaihi wasallama yayi bayaninsa da bakinsa da ayyukansa yadda suka fahimci shugabanci na shugaba da kuma yadda su shi'a suke ɗaukar shugabancin shugaba tare da cewa su a wurin shi'a imamancin nan fa ba iya maganar jagoranci ne na hukunci kawai a ce wanda ya yi sata a yanke masa hannu wanda a sa doka dai da za ta gudanar da rayuwar mutane ta duniya su ba haka suke ɗauka ba su a wurinsu a wilaya ce ta daban da har da wani abu na rububiya a cikinta akwai wani haƙƙi na rububiya da aka ɗauko aka bai wannan kuma sannan ilmomin komai da komai an bashi don a ƙa'ida suna faɗa cewa kowanne imami duk lokacin da ya zo mutuwa to ana ɗauko iliminsa baki ɗaya ana transferin iliminsa baki ɗaya ya koma gun imamin da zai gaje shi ba don komai ba saboda a samu hujja akan cewa duk abin da imami na sha ɗaya ya faɗa don shi muka yadda an taɓa yi a tarihi duk abin da imami na sha ɗaya ya faɗa to ya daga ilimin na goma ne na goma duk abin da ya faɗa daga ilimin na tara ne haka nan har a koma zuwa ali bin abi talib radiyallahu ta'ala an shi ko sun ce dama sharikin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama kawai sunansa ne ba annabi ba amma komai da annabi sallallahu alaihi wasallama yake da shi ali yana da shi da mu'ujizozi da komai don haka ilimin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kacokan yana gun Ali ilimin Ali yana gun Hassan ilimin Hassan yana gun Husaini ilimin Husaini yana gun uh, Ali ibn Husain ilimin uh, Ali ibn Husain al Abidin yana gun Al-Baqir ilimin Baqir yana gun Sadiq ilimin Sadiq yana gun Musa ibn Ja'far ibn Musa yana wurin Ali ibn Musa haka har zuwa ƙarshe kun fahimci wannan abu kuma sannan su shugabancin aurensu kamar yadda na ambata akwai wani sha'iba na rububiyya a ciki wata magana ta ba shi wani iko na wato shugabancin ba iya na ɗan adam ne ya zartar da doka a kansa wanda ya laifi a kama shi ba a'a duk abin da ke sama yana ƙarƙashin ikonsa duk abin da ke ƙasa har mai rayuwa a cikin ƙasa a ramuka to yana wato tafiya ne ƙarƙashin doka da kuma imamin nan shi ke kula da rayuwarsa kuma imamin ko an ce ya mutu to baya mutuwa dukkan sun ce suna nan da ransu ana gitta ayyukan bayi suna gani a kowane lokaci kuma za ka yi addu'a ya cece ka in ka yi tuntuɓe in kana son arziki ka ce ya wane ka kira shi har zai zo ma ziyara gida ku zauna wani mutumi ya kawo littafi saboda bana so in yawata ku da tatsuniyoyin yana cewa wani ya je yana ta addu'a an ce wai an kawo masa nassi in dai har kai kwana arba'in ko dare arba'in kowace laraba kana zuwa kana ta ibada kana ta ibada to wata ran ka gan shi zai zo bayyana maka to shine ya je laraba laraba har sau arba'in bai gani ba bai zo ba imamu shine sai can yana tafiya wata ran sai ga wani haske sai aka ce masa ya je kofar wani shago sai je gun shagon sai ya ga imamin gashi a zaune shi muhammad ibn hassan al-askari mahadi sahibu zamani yana nan a shagon mutumin to irin waɗannan tatsuniyoyi suna nan da yawa haka zaka ji su yau wannan ya ce ya ganshi a gari kaza wannan ma ya ce ya ganshi a gari kaza ya kuma bashi sako ya kawo mutanen garin su wani ana faɗin wannan kuna dariya su ko kusa ko alama ba sa ɗaukar wannan abin da dariya saboda kafin su kai ga wannan sai da aka gina su akan wasu abubuwa din da suka gini suka yadda da waɗancan na ƙasan to ba za su karyata maka waɗannan abubuwan ba shi yasa babban abun hatsarin shine idan mutum ya bari aka gino shi daga nan ta hanyar a kawo maka littafin ahalin sunna da za su nuna sahabbai sun yi kaza sun yi kaza sun yi laifi ka ji rashin mutuncin sahabbai rashin gaskiyar alkur'ani duka za mu gani yadda qur'anin ba a ɗauke shi da gaske ba yadda in ka zo ka ji cewa kur'anin nan ma ba ba shine na gaske ba sahabbai ne suka cancanta shi hadisan nan duk ƙarya ne to kaga me ya rage da zaka yi na musulunci dole ka karbi maganganun waɗannan da ake sai maka sune maganganun imamai don haka da tatsuniyar da ko menene sai ka ga hankalinka ya yiwo ƙasa kuma ka karbi abin da mai taɓin hankali ba zai karɓe shi ba Allah subhanahu ta'ala ya sauƙi. to daga abin da yasa nake so in mana bayani akan maganar takwiniyya da suke faɗa na taɓa zuwa mana da wannan littafin wani bawan Allah ya rubuta الولايات التكوينية والتشريعية للصديقة الطاهرة آه وانا مقدمة نوني لتافي نسا كتاب فقه الزهراء وانا أكم فاطمة رضي الله تعالى عنها يربوت وانا لتافي شي وانا آه سننسى المرجع الديني الأعلى الراحل المرجع الديني مرجعي ne in aka ce mutum marji'i ne shi ake taklidi shine mai bada fatawa a yi kaza a yi kaza kowanne bangare na shi'a a kowanne ƙasa a duniya yanzu akwai wanda suke wa da'a a madadin imami tunda yanzu ba imamu amma akwai wilayatul faqihi akwai wanda yake a madadin faqih tunda Khomeini ya tafi i yanzu shine Ya haka in yana da wakilai akwai kuma malamai marji'ai kowanne group akwai wanda shine mai musu fatawa duk abin da ya ce su yi to ba zancen bincike kawai sai an yi shi haka addinin yake to wannan ɗaya daga cikin wannan marji'an ne ya rasu ayatullahi al'uzma al'imamu sayyid muhammad al-husaini shirazi a ƙum ya rubuta littafin kamar da yake gashi a ƙarshen littafin bayan ya gama ya rubuta Muhammadu shirazi ƙum al muƙaddasa ƙum mai tsarki don ƙum ɗin tsarki ne da ita a wurinsu a shekara ta 1414 ya rubuta littafin a cikin abin da ke cikin wannan wato littafin ya ambaci cewa ba wai imamai kawai ba fatima radiyallahu ta'ala anha tana da wilaya takwiniya in an ce wilaya takwiniya me ake nufi ma'ana tana da jagoranci ita kanta jagoranci na halitta ta takwiniya na gudanar da wani abu na rayuwar mutane a yadda a yanzu dinnan a halin yanzu fatima tana gudanar da rayuwar mutane a wurare da yawa ba da arziki ba da taimako da gudanar da abin da ɗan adam zai bukata a rayuwarsa ta ɗan adam to imamai suna da shi baki ɗaya har fatima tana da wannan abu don haka ya rubuta wannan littafin a ciki yake cewa walaha salam ita fatima salam tana da alwilayatu takwiniya don a gani a rubuce ko kamar ta za ta ɗau rubutun kowa ya gani saboda ma'ana gashe ce tana da alwilayatu takwiniya bi tafwidillahi subhanahu laha ka tafwidihi alwilayata lahum ma'ana Allah ne ya fawwala mata kasa haka suke cewa Allah ne ya san mata ya bata cewa ta je ta gudanar da wani abu na rayuwar mutane kamar yadda aka ba su imamanci to haka aka bata to daga cikin wilayar takwiniyan gashi a ƙasa sai ke cewa fa inna siddiqata tahira Kasa irin ma'sumin ita wannan as-siddiqa at-tahira wato fatima radiyallahu ta'ala anha kamar sauran ma'sumai laha tana da alwilayatu takwiniya wa tashri'iyya za ta iya sa doka ta gudanar da halitta ta sarrufi na rububiyya shine wilaya takwiniya da kuma tashri'iyya tashri'iyya shine sa doka a sa doka abu kaza halal ne abu kaza haram ne kaga an kun fahimci wannan maganar fa a ɗauko ƙur'ani a karanta a yi aiki da shi fa duk an aje shi imamin nan duk abin da ya sa ya faɗa shi ne abin yi ba zancen a ɗauko daga ƙur'ani ba zancen a kawo maganar manzan Allah sallallahu alaihi cewa abu kaza halin ne to ya ci gaba yake cewa wahiya salawatullahi alaiha ita fatima salawatullahi alaiha wa kadhalika sa'iru ahlil bait haka nan sauran ahlil baiti nan kun ga bai ma ce iya mamai ba ko ban sani ko kuskure ko kuma a sane dukkan ahlul baitin kenan qad ja'alahumullahu alwasa'ita Allah ya sanya su sune tsani sune a tsakiya fi khalqil alami wajen halittar duniya ma baki daya halittar duniya kuna ji wal illatil gha'iyyati lahu kuma sune illa gha'iyya an ce illa gha'iyya ana nufin sababin da saboda shi ne kai wani abu shi ne gayarka abin da ya sa kai abu kaza don me Allah ya halicci duniya to su ahalin baitin nan da fatima da 'ya'yanta su ne domin su aka halicci duniya don su ya halicci duniyar kuma ya ba su gudanarwa kama annaha wa annahum kuma kamar da da ita da su masumai alaihi salam sababu lahi saboda su ne wannan lutufin ma na Allah ya samu don su Allah ya tausaya wa al'umma aka sami wannan tausayi wa ce wa ifadatuhu alal alam da kuma kwarararsa zuwa ga duniya wa istimraru qiyamil alimi biha wa bihim kai gudanuwar duniya ma a ce ta tsaya tana tafiya rana ta fito ta faɗi ɗan adam ya shaƙi numfashi ya rayu ya ci abinci jikinsa ya ginu to don fatima da 'ya'yanta wannan abin ke gudana in babu su duniyar za ta halaka za a neme ta a rasa a sane ce wa sarraha gashi nan ma wa qad sarraha bidhalika fil adillati ko surriha bidhalika fil adillati shari'iyya adilla shar'iyya wai dalilai na shari'a sun tabbatar da wannan an faɗa ma wai kuru-kuru gashi ina ne adilla shar'iyya din sai yace gashi wai falaulahum lasakhatil ardu ba dan su ba da ƙasan nan ta nutse gaba ɗaya an nemi ta an rasa da babu su to kaga wannan ba zancen shugaba ne fa mai zartar da dokar Allah ba magana ce ta wani ubangiji daban domin waɗannan sufofin baki ɗayansu na ubangiji ne kuma sannan yake cewa kama annaha salawatullahi alaiha ta'lamul ghaiba fatima ta san gaibu irin ma'asumin kamar da sauran ma'asumai suka sani hasaba mashi'atihi subhanahu wai gwargwadon san Allah haka Allah ya so ya basu wala ha wa lahum alwalatu takwiniya to gashi zai fassara mana me ake nufi da walaya takwiniya daga bakinsa yake cewa wa ma'ana ha! abinda ake nufi da wilaya takwiniya na zimamal alami bi aidihim kun ga shi ba ƙarya ne ba haka magana take cewa zimam me ma'anar zimami linzamin gudanar da duniya a hannunsu yake haka kenan Allah ko ma ya gefe ya zauna ya kyale su su suke gudanar da komai a ba wannan arziki a halicci ne ko a fasawa ne ya mutu gashi dai sai yake cewa um, yawa anna zimam al'alami bi aidihim wa minhum fatima ma'ana daga cikin su su imaman hadda fatima ita ma tana da wannan rabon a ciki sai ce hasaba ja'alillahu subhanahu gwargwadon sanyawar Allah Allah ne ya sa musu shi ya basu kama anna zimamal imatati bi yadi azra'il kamar yadda ya dauki linzamin kashe rai aka baiwa azra'il ma'ana mala'ikan mutuwa duk da abin nan sunan bai inganta daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sunan mala'ikan mutuwa ba akwai dai lafazin mala'ikan mutuwa a hadisi ingantacce daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana faɗa cikin wasu littafai cewa shine azra'il to wai kamar yadda aka sa azra'il shine mai karɓar rayuka to kuma gudanar da duniya da zubo da ruwa kenan da sauran abubuwa da dan adam ke bukata to a hannun imamai yake don Allah wannan imamanci imamanci ne ko rububiyya to wannan kun ga kenan ashe duk bata lokaci ne a zo a ce a ahli sunna sun sa da'a ga kaza da kaza da kaza ba wannan ake don an bambanta wajen yadda da'a take to mu bashi iya wannan saboda lokacin mu ba zai isa ba ko kuma wani mai muhimmanci nake so mu duba anan wannan mu koma littafin malam ibnu taymiya ya ce wal kafiru nan ne ko wal kafiru wal fasiqu da kafiri da fasiki idza amara bima huwa lillahi idan kafiri ne shugaba sai umarni da wani abu abun kuma ya zama da'a ce ga Allah lam tahrum ta'atullahi to ba haramun ne ayi da'a ga Allah ba ma'ana abun nan da ya ce a yi tun da Allah ne dama ya ce a yi to ba ba haram bane ayi da'a ga wannan abu mun fahimci wannan domin kuwa in an yi da'a ga wannan umarnin misali a ce shugaba kafiri ne a wani gari sai ya aika gidajen musulmi kowa ya fito ya tafi masallaci an kira sallah me yayi ya yi umarni da da'ar Allah kun banci wannan to shine abin da yake nufi ibn timiya a sai ce wala yasqutu kai wujubuha li ajli amri zalikal al-fasiq biha wajibcin bin wannan umarnin na Allah ba zai faɗi ba saboda wai fasiki ne ya bada umarni kun wannan yana gyara mana kuma wata fahimta da wasu suke wasu mutanen suna fahimtar cewa ba a da'a sai ga shugaba sai a cikin da'ar Allah wasu suna fahimtar cewa sai shugaban ya zama mai da'a ne idan ya umarni a da'a to ba haka ake nufi abin da ake nufi shi abin da ya umarnin ake kallo in abin umarnin da'ar Allah ne to yi da'a ga Allah yi da'a kuma ga wannan shugaba tun da da'ar Allah aka yi in kuma abin da ya ba da umarnin ba da'ar Allah ba ne, saɓan Allah ne to kar a yi iya wannan wuri amma misali in shugaba adali ne sai wata ran yayi zalunci to kaga ba za a ce shikenan duk umarninsa hatta na adalcin da ya faɗi ba wannan ba haka ake nufi a fahimtar sunna ba ina fata kun gane yau ana zancen afradin awamir din ne umarni kaza idan ya bayar in ya dace abi in bai dace bakar abi da fatan mun gane nan to sai ke cewa wala yasqutu wujubu hali ajli dalika a ko li ajli amri biha kama annahu idza takallama bi haqqin kama yadda kuma shi shugaban nan in yayi magana da gaskiya in ya faɗi wata kalma ta gaskiya lam yajuz takdhibuhu bai halatta a karyata shi ba mun gane saboda me ya faɗi kalmar gaskiya yanzu idan ya ce allah ɗaya ne duk ai ba gaskiya da ta kai wannan ko kaga ai dole a gaskata shi akan wannan to haka yake ma'ana karkashe a tunda an san shi makaryaci an san shi fasiki ya faɗi wannan ba za a karba ba wala yasqutu wujubu tibai alhaqi li ƙadƙalahu qad qalahu ba za a wato wajibcin da'a ga gaskiya abu gaskiya ba zai faɗi ba saboda kasancewar fasiki ne ya faɗi wannan gaskiyar ya ce fa ahalus ce la yuti'una wulatar umuri mutlaƙan su ahalus sunna ba sa da'a ga shugabanni kawai su rufe ido mutlaƙan sai a'a sai an duba abin da Allah ce ashe wannan ya nuna mana ahalus sunna suna bin addinin Allah ne in Allah ya ce a yi kaza to a yi ko da shi shugaba amfaninsa dama ya zo ya ga cewa wannan abin da Allah ya ce a yi ana gudanar da shi a bayan ƙasa in mutane sun yi sakaci ya ce a a yi kaza don haka zai sa 'yan hisba su duba sai a koro mutane su tafi masallaci a daina sata a wuri kaza a sa 'yan sanda su tsare mai sata mai kaza mai kaza duk wannan dokoki ne da Allah ya sa su don shugaban ya ɗora dokar Allah akan mutane ba wai ya fito da tasa ya zama wani ubangiji daban ba a aje dokar Allah ba ina jin dai wannan ba shi da wahalar fahimta to sai ke cewa wa inna ma yuti'unahum fi dhimmi ta'atir rasul amma su ne musu da'a ne a cikin karkashin da'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace kama qala ta'ala kamar da Allah madaukaki yace ati'u Allah yace ya ayyuhalladhina amanu ati'u Allah wa ati'u rasula wa ulil amri minkum ya ku wanda suka yi imani ku da'a ga Allah ku da'a ga manzon Allah da kuma shugabanni a cikin ku fa'amara bi bi lahi mutlaqa kaga umarnin Allah mutulakan ne ba kaidi wa amara bi rasuli hakanan ya umarni da ɗa'ar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ita ma mutlaqan li'annahu la ya'muru illa bi lahi. domin shi an riga an kange shi an tsare shi ba zai umarni ba sai da umarnin umarnin Allah sai sai ga dan Allah madauki ya ce man yuti'ir rasul faqad ata Allah duk wanda ya dan a ga manzo to yayi dan a ga Allah kun ga wannan shine mu sakon da muka samu da a ce akwai imami kuma daban bayan annabin shi ma zai zama haka da sai annabi sallallahu alaihi wasallam ko Allah madauki ya ga man a qur'ani da wannan irin sura din da fatan kun bamci abu to sai ke cewa waje ala ta'ata ulil amri dakhilatan fi dhalika ita ko da'a ga shugabanni sai aka sa ta a cikin da'a ga manzon Allah take da kuma da'a ga Allah faƙala sai ce wa ulil amri minkum wa lam yadhkur lahum ta'atan thalithatan bai ambata musu ɗa'a ta uku ba Ɗa'a biyu aka faɗa ta Allah da ta manzon Allah ba a faɗi ta uku ba don me saboda ɗa'a su ita tana da ƙaidi li'anna waliyal amri la yuta'u ta'atan mutlaqatan domin ku shi waliyul amri shugaba ba a yi masa ɗa'a, sakake ba ƙaidi innama yuta'u fil ma'rufi ana yi masa ɗa'a ne cikin bin dokar Allah subhanahu wa ta'ala ah, to mu karanta wannan da sauri da waɗannan hadisai da kawo zan ba mu wannan misali yace kamar qala annabi sallallahu alaihi wasallam kamar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna mata'atu fil ma'ruf a da'a kawai ana yin ta ne fil ma'ruf wannan asalin ta kissar mutumin nan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura su ga wani wuri ya umarce su su shiga wuta wani yace a'a ai dan wutar tsoron wutan ne yasa muke yin wannan addinin suka da su ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace da kun shiga da ba ku fita ba to shine yace inna mata'atu fil ma'ruf sannan wa qala sannan ke cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yace la ta'ata fi ma'asiyatillah ba a da'a cikin saban Allah ma'ana wanda duk ya ba da umarni cikin abin da ke saban Allah ne to ba a da'a sannan kuma yake cewa a la ta'ata li makhluqin fi ma'asiyatil khaliq babu da'a ga wani abun halitta in yace ayi wani abu in a cikin saban Allah ne duk ba ai wa qala har yanzu ya ce man amarakum bi ma'siyati Allah fala tuti'uhu duk wanda ya umarce ku da saban Allah to kar ku yi masa da'a wannan kuru-kuru annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan a waɗannan hadisan mun samu lokaci mai bayanin asalin su ina so in kawo mana maganar fahimtar malaman shi'a ga wannan ayar ta ya ayyuhal ladina amanu ati'u Allah wa ati'u rasula wa ulil amri minkum Allah sa lokacin ya ishe mu a wannan daga cikin littafin mir'atul uqul na nawa ne muhammad bakir al-majlisi da ya yi sharhin alkafi juz'i 26 ne wannan na uku ne na uku gashi a na uku a shafi na 179 inda shi kulaini ya sa babi babu gashi annal imama alaihi salam cewa shi imami ya'rifu al-imam alladhi yakunu min ba'dihi duk imami to ya san imamin da zai zo bayansa wa anna qawluhu ta'ala da kuma fadin Allah madaukaki da yake cewa inna Allah ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha wannan fadin da Allah yayi fihim alaihimus salamu nazalat an saukar da ita ne dangane da imamai to ya abin yake sai kawo mana hadisi ya ce al-husayn ibn muhammad an mu'allab ibn muhammad an al-hasan ibn ali al-washa an ahmad ibn a'idh an ibn udhayna an buraid al-ijli qala sa'altu aba ja'far na tambayi abu ja'far wato al-baqir muhammad bin ali al-baqir imami na biyar a gunsu yadda suke rayawa yace an qaulillahi azza wa jalla na tambaye shi akan fadin Allah madaukaki da yace إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل قال سيتي إيانا أنا مو يكي نفي سين إيانا أنا أن أن يؤدي الأول إلى الإمام الذي بعده cewa abin da ake nufi a bada amanar shine na farko ya bewa imamin da zai zo bayansa ya bashi alkutub littafan nan Wali ilm da ilimi was da makamai haka zai ɗauka duka ka cokan sai miƙa masa sai faɗi ya mutu wa idha hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adli in kuma kun hukunci tsakanin mutane ku hukunci da adalci sai sai allazi fi aidikum ma'ana adalci shine abin da ke hannunku abin da ke hannunku shine adalci sun maƙala linnasi sannan wai sai ya ce wa kuma mutane kun gane nan sai bayan an faɗi waccan aya bayan ta ai shine sai kuma ya ayyuhal ladina amanu ko to wai sannan sai aka ce wa mutane ya ayyuhal ladina amanu ati'u Allah wa ati'u rasula wa ulil amri sai ya ce iyana ana khassatan mu yake nufi a wa da'a amara jami'al mu'minin ila yawmil qiyamati bi ta'atina ya umarci dukkan mu'minai har zuwa tashin alkiyama cewa su yi mana da'a to bayan nan sai ya ce fa in khiftum tanazu'an fi amrin farudduhu ila Allah wa'ilar rasuli wa ila ulil amri minku kuna fahimtar nan to sai mai riwayar ya ce kaza na zalat haka din ne da kuka na karanta haka ayat ta sauka ban sani ba ko kun fahimci zancen da ake nufi yawwa asalin yadda ayat take shine fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir haka take aiko to shi nan gashi sai ya ce fa in khiftum tanazu'an fi amrin farudduhu ila Allah wa ila rasuli wa ila ulil amri minkum sai ya ce kaza nazalat haka ta sauka haka ta sauka kaifa ya amuruhum Allahu azza wa jalla bi ta'ati wulatil amri in ba haka ba yaya za a yi Allah ya umarci cewa a yi da'a ga shugabanni wa yurakhisu fi munaza'atihim sannan kuma ya ba da dama a yi musu saɓani kun gane zancen nan a abu ku gane ba yawwa ai ma'ana su tun da dama an suka sa ka'ida za su ce ba na su lokaci wuce akwai inda nake so mu je ma'ana wai ai ba zai yiwu ba Allah subhanahu wa ta'ala ya ce a yi musu da'a tunda ya ce wa ati'ullah wa ati'ur rasula wa ulil amri minku. ba zai yiwu ya faɗi wannan ba kuma sannan ya ce fa in tanaza'tum kawai a'a fa ta na zuwan ne in kuna tsoron saɓawa ba in kun samu sabanin ba in kuna tsoron saɓani to kuma mai da shi gun Allah da manzan Allah kuma kuma mai da shi zuwa ga ulatul amri to abinda na so in faɗa a nan nan wata magana ce ban san lokacin wallahi ya tafi mana yana cewa shi al-baqir Muhammad Baqir al-Majlisi mai sharhin wannan wuri sai ya sauko ƙasa yake aliki ya ce al-muhaddisu al-istirabadi wani malami ne al rahimahullahu wai yace alladhi fi aydikum abin da ke hannun kuɗin nan yace ya'ni maktubun kun fi kitabi aliyin yana nan a ku a rubutun da ali yayi wa qawluhu fadinsa da ce fa in khiftum tanazu'an fi amrin ya'ni in khiftum min al-ikhtilafati fil fatwa wa in kuji tsoron za a samu saɓanin fatawa وفي وقوله يرخص لهم في منازعتهم يعني يرخص لهم في الاختلاف في الفتوى وبذي باس رنغومي سسابا أفتوابا سيسي وفيه دلالات صريحة على أنه لا يجوز الفتوى بالظن wannan duk kyale shi bal labudda min as-sama'i min sahibi shari'ati kama huwa ulama ina illa shirzimatun qalilatun minal al-mutaakhirin intaha sai sai wa to ga maganar shi baqiril majlisi yake cewa ina cewa ni in ji shi fil qur'anin ladhi indana a alqur'anin da ke hannunmu kuna fahimta a alqur'anin da ke hannunmu fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah ya wa ila ya kara ila ma'ana wa ila Allah war rasul ne ba ila yau amma haka yace fa in a qur'anin da ke hannunmu fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah wa ila rasuli wannan ila din kuskure ne yana nufin qur'anin da ke hannun kowa da kowa ba ba ba wani daban ba sai yace wa ila ulil yace fihi yace wa laysa fihi wa ila ulil amri minkum babu wannan lafazi na cewa wa ila ulil amri minkum babu shi a ciki sai yace fa qawluhu fadin sa da yace fa in khiftum tanazu'an yahtamilu an yakuna tafsiran li qawlihi fa in tanaza'tum so yake gyara maganar fadin sa da yace fa in khiftum tanazu'an la'alla tafsiri yake so yayi tafsiri ne yace fa in tanaza'tum bi an yakuna al-ma'na kadhalika to inda nake so in je shine nan yace wa amma ƙauluhu wa ila ulil amri minkum yace fa zahiru annahu kana fi qur'anihim alaihimus salam ce wannan maganar cewa wa ila ulil amri minkum ai kun ga ƙari ne shi ma a cikin Alƙur'ani ko sai ce abin da zai bayyana dai wannan maganar ita ma tana nan a cikin qur'anin su su ahlul baiti imamai alaihimus salam kaga wannan nuna ma'ana suna da qur'ani daban kenan banda na sauran musulmi to amma me yace bari ku je sai yace haka za haka nan yadda yake fa asqatahu usmanu sai usman sai usman ya cire wannan guri wani usman din khalifa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam khalifa na uku usman saboda shi ya bada umarni aka tattara alqur'ani kun ganin tuhuma ce cewa alƙur'anin nan haka yake amma usman ne ya cire wannan magana kun ji wannan maganar in ji muhammad bakir majlisi a wannan juzu'i na uku na littafin samir'atul uqul shafi na 181 a kansa ne wannan magana sai yake cewa wai yau sai yake cewa kaza nazalat kama yadda aka ce kaza yace li qawlihi sallallahu alaihi salam wai meye dalilin sa na cewa usman radiyallahu ta'ala anhu shine ya cire wannan gun sai yace saboda ai shi imamin ba a can saman hadisin asali da aka roto daga imamin ba an ce shi ya faɗe ce haka za nazalat ba ai maganar imam din ne ba maganar ba a sharhin ba ne. to sai ya ce tun da dai shi ya faɗi haka to lalle usman ne ya cire wannan mun gane ko wa yahtamilu an yakuna tafsiran lirraddi ilallahi wa ila ulil amri yace zai iya yiwuwa kuma ya zama tafsiri ne kawai ake nufi kun gani ashe maganar da ake cewa suna tuhumar sahabbai da canza alqur'ani ba ƙarya ake musu ba ga ta a rubuce kun fahimci wannan zancen to wannan ba wai guda ɗaya ba ne suna nan da yawa irin wannan maganganun tuhumar kuma sannan ku duba babba abin da baka mamaki shi majalisin nan wannan hadisin da ya ce gashi da muka karanta din nan a ƙasa cewa hukuncinsa sai ce da'ifun alal mashhuri da'ifi ne wa alal mashhuri an yi saɓani amma mashhuriyar magana dai shine da'ifi ne amma duk da haka fa a ƙarƙashinsa ya yadda da waccan maganar cewa imami tun da dai imamin ya ce haka za na zalat a sharhinsa shi ya zo ya ce lalle usman ne ya zubar ashe ina zancen ifancin wannan hukuncin cewa hadisi ifi ne an ɓata lokaci kun fahimci abu to allah ya sauki to eh, mu samu inda za mu tsaya anan nan inda lokacin ya riga ya ƙare dole ne ma nan ɗin za mu tsaya ko wa haula ha'ula'i ar-rafida al-mansubun insha Allah shine inda zamu tashi nan gaba subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk